Kwamitin gyaran fuska wa dokokin zaɓe ya gudanar da taron jin ra'ayoyin jama'a a shiyar arewa ta tsakiyar Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Ken Namani ya bayyana cewa manufar kwamitin shine ya tattara ra'ayoyin jama'a don samun maslaha da kaucewa matsalolin zaɓe da suka hada da rashin kammala zaɓe, tashin hankali bayan an gudanar da zaɓe, da rawar da hukumar zaɓe za ta taka lokacin zaɓen fidda ɗan takara don a sami zaɓe mai inganci a Najeriya. Shugaban kwamitin Sanata Ken Namani ya ce mafi yawan koke-koken da kotunan sauraron zaɓe ke samu shine na yin magudin zaɓe musamman yayin fitar da ɗan takara. yace suna neman ra'ayoyin jama'a kan ko hukumar zaɓe mai zaman kanta za ta sa ido a zaben fidda gwani da jam'iyyu ke gudanarwa har ta iya dakatar da wanda ba shine jama'a suka zaɓa ba gwamnan jihar plato simon lalon ya ce yana da yakinin gwamnati za ta aiwatar da rahoton da wannan kwamiti za ta gabatar karkashin gwamnoni ma mun riga mun rubuta mun ba da ra'ayinmu wasu na ganin kamar kuma 'yan siyasa kuna ba da gudunmawa wajen haddasa rikici musamman lokacin zaɓe ko kuma bayan zaɓe eh, shi sa muke fada bisa ga dokokin ne in akwai dokoki wanda yana da kyau kuma ana bin dokoki ai ba inda mutum zai yi kuskure ya tafi lafiya inda aka saba yi da muke gani shine mutum ya haɗa rikici a wajen zabe ba hukunci ya tafi so saboda haka muna roko a sa inda za a dinga hukuntar da mutum shi ma wakilin zabe wanda zai zo ya yi zabe in ya yi kuskure bai bi dokokin zabe ba shi ma akwai hukunci. Kakakin Majalisar Dokokin Jihar Nasarawa Ibrahim Balarabe Abdullahi ya ce sun gabatar da nasu kudirin wa kwamitin. electoral system gaba da a duba ta yadda ainihin talakawa za su ji daɗi duk ɗan siyasa wanda ya san abin da yake yi wanda ya san abin da ƙasa take bukata ba wani ɗan siyasa wanda zai je ta da na zaune tsaye domin ganin cewa hankalin jama'a za ta tashi bayan an kammala zabubuka. Na kuma ji ta bakin wasu masu ruwa da tsakiya harkar zaɓe. Sunana Isabi Ibrahim Musa, State Chairman and Gubernatorial Candidate na ADC na Plateau State. Duk sare ne ke kawo ɗannan babban matsaloli da muke samu yau a ƙasar nan tamu. Mutum ne rana tsaka, shi ba cikin wannan hali ko ba cikin wannan harka. Sai ka ga an zo an turo shi ko dan ciyaman din ko wani nashi ne sai a zo a bijiro da shi to shi ake babban samun matsala amma idan aka samu asalin yan yau wai zama dan takara to idan aka bar asalin wanda suke siyasar a siyasance ba za a samu matsala ba sunanan damnandar esmeralda lalle a rage age shekarun da mutum zai iya shiga matsayin gwamna ko president ko member state mun ce in na senate ne ko na house of assembly a rage zuwa 25 shine 25 in kuma na president ne sai a rage zuwa 30 shine 30 a lokacin da kana nan matasa ne kana da karfin yin abubuwa kana gani abun da ya kamata ba amma ba a yi a kawo mana leaders wanda za mu iya mu tambaye su ya baka yi haka ba ya kayi haka to make our leaders accountable sunana ne steve aluko a ba mu independent candidate so wato in na fahimce ka a ba da wanda zai tsaya takara ba shi da fati kenan kwarai a ba shi saboda su mutane wanda suna cikin gari sun san masu wanda za su yayi musu aiki mai kyau kuma ba su da kudi amma suna da jushiya wanda suna da fear of god kuma in court ya karye masu laifi sai suna da laifi shakara goma kari su sa hannunsu a komi da komi a election ba kuma mun ce a ba su mata su saya ba su je su yi vote eh, kawai ba. Taron da aka gudanar a nan Jos dai shine na jin ra'ayoyin jama'ar jihohin Neja, Kwara, Kogi, Benue, Nasarawa da Plateau. Zainab Babaji, muryar Amurka daga Jos a Nigeria.